This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba sha uku ga watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin hudu A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa shugaban Najeriya ya ba da umarnin cire dukkan takunkuman da kungiyar ECOWAS da kakabawa Nijar da Mali da kuma Burkina Faso sannan za mu kawo muku ci gaban hira da ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar kan yawaitar sace-sacen mutane a najeriya bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba musulmin barma zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin mahmud lalo jama'a assalamu alaikum a yau laraba shugaban rasha vladimir putin ya ce a shirye yake amfani da makamin nukiliya idan har ya ana yi wa ƙasarsa mai cin gashin kanta barazana yana mai ta gargaɗinsa ga amurka cewa idan har ta tura dakarunta zuwa ukraine hakan zai matuƙar ƙara faɗaɗa rikicin putin ya bayyana hakan ne a wata hira da ya da gidan talabijin ɗin ƙasar inda ya ce mamayar da ya wa ukraine tsawon shekaru biyu ba ta buƙatar amfani da makamin nukiliya kuma baya tunanin duniya ta ɗauki hanyar da zai kai ga amfani da za kai ga amfani da makamin Putin ya kuma kwatanta shugaban Amurka Joe Biden a matsayin gogaggen ɗan siyasar da ya fahimci haɗarin da ke tattare da yakin makamin nukiliya. Sai dai wani babban jami'i a fadar White House ya kwatanta kalaman na Putin a matsayin waɗanda ya saba yi. Yana mai cewa ba sabon abu bane jin irin waɗannan kalamai daga bakin Putin. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙuduri da mai yiwuwa ya kai ga haramta amfani da TikTok a ɗaukacin Amurka. idan har kamfanin da ya mallaki manhajar wanda ke da headquarter a ya yake amincewa ya sayar da shi yan majalisar sun nuna damuwa ne kan yadda tsarin mallakin kamfanin ka iya zama barazana ga tsaron amurka On this the yeas are 352, the nays are 65. Yar majalisar wakilai kuma 'yan Republican Beth Van Dyne kenan da ke wakiltar jihar Texas. take cewa a wannan kuri'a da aka haɗa waɗanda suka amince mutum 352 waɗanda kuma suka ƙi amincewa mutum 65 saboda an amince da wannan kuduri yanzu za a aika kudurin zuwa majalisar dattawa inda babu masaniya kan makomarsa sama da amurka miliyan 150 ne suke amfani da dandalin na tiktok wanda baki ɗayansa mallakin wani kamfanin china ne da ake kira ByteDance limited fargabar da 'yan majalisar ta amurka suke nunawa ita ce akwai yiwuwar gwamnatin china ta nemi kamfanin ya ba ta bayanan amurka wanda ke amfani da manhajar alkalin da ke sauraron karar da aka shigar da tsohon shugaban amurka donald trump a jihar georgia kan yin katsalandan a zaben 2020 ya yi watsi da wasu daga cikin tuhume-tuhumen da ake wa trump amma ya bar wasu da yawa daga cikinsu alkali scott mccarthy na karamar hukumar falton ya rubuta a wani umarni da ya bayar cewa ya zama wajibi a soke tuhume-tuhumen shida daga cikinsu har da guda uku da suka shafi trump wanda shi ake hangen zai tsayawa jam'iyyar republican takara a zaben 2024 sai dai alkalin ya ce masu shigar da kara za su iya shigar da sabbin tuhume-tuhume kan waɗannan da ya kora daga cikin tuhume-tuhumen shida akwai wanda ake cajin trump da laifin kiran sakataren jihar georgia ta wayar tarho inda ya nemi ya sama masa ƙarin ƙuri'u. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani harin jirgi mara matuki da isra'ila ta kai a kudancin labanin a yau laraba ya halaka mutum biyu ciki har da wani mamba a kungiyar hamas harin ya fada kan wata mota ne a wajen birnin da ake kira tayir da ke kusa da gabar tekun mediterranean kafin yada labarai ta kasar labanan ce ta sanar da cewa akwai dan kungiyar hamas cikin waɗanda suka rasu Israeli military says an aid convoy has for the first time entered the Gaza Strip through a crossing. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ke ne ke cewa dakarun Isra'ila sun ce a karan farko wani ayari mai manyan motoci shida dauke da kayan agaji ya shiga ta arewacin yankin na Gaza wanda yaƙi ya daidaita. Shugabannin Haiti na ta kokarin ganin ba su wuce wa'adin da Amurka ta gindaya musu na fitar da sunayen mutum bakwai da za su zama mambobi a gwamnatin wucin gadi ba. yayin da prime minister ariel henry ya yi murabus a ranar daren litinin henry ya sauka a mukaminsa bayan da amurka da shugabannin kungiyar kasashen yankin karibiya suka matsa masa kan ya ajiye aikin yayin da alamu da kasar ke kara rincaɓewa a kasar ta haiti sanadiyar gungun 'yan zindaba da suka mamaye kasar is an increase in violence. We're seeing an increase in population displacement with Daraktan hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Haiti, Jean Martin kenan yake cewa abin da muke gani shine karuwar tashe-tashen hankula da kuma yadda yake raba mutane da mahallansu waɗanda yanzu adadinsu ya haura 163. Kafafen yada labarai sun ce an ba shugabannin na Haiti sa'a 24 ne su sanar da sunayen mambobi bakwai da za su zauna a majalisar gwamnatin ta wucin gadi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ba da umarnin cire dukkan takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa Nijar da Mali da kuma Burkina Faso. Dangane da wannan batu, wakilin umar faruk musa ya ji mana karin bayani daga bakin abdulaziz abdulaziz jami'in yada labarai a fadar gwamnatin najeriya yau shugaban kasa bula amince ya amince da cewa najeriya ta bi umarnin kungiyar ecowas wurin bude hanyoyin shige da fice tsakaninta da niger wato kan iyaka ta ƙasa da kuma ta sama tare kuma da janye sauran takunkumai da suka hada da hana ta Nijar shiga harkokin kasuwanci da kuma al'amuran yau da kullum na ƙasashen da kuma wato bawa shugabannin ta damar yin ta'ammali da kudade da kuma harkokin kasuwanci da suka shafi na haɗaka na ƙungiyar ta da waɗannan su ne umarnin da shugaban ƙasa ya bayar akan Nijar da kuma amince da ɗari takunkumi a kan ƙasar Gini. To amma abin da ke da ɗaure kai shi ne watan da ya gabata da aka ba da wannan sanarwa na cire takunkumi ba a ji ƙasar Nijar ko ƙawanta sun ce ƙalaba dangane da abin musamman ma daga suka fice daga cikin ƙungiyar ta ECOWAS. Eh wannan kusan abu ne da za a iya cewa ya bada mamaki musamman ga mutanen da suka yi ta shige da fice domin kamar yadda ka sani ku kanku yan jaridu da masu sharhi da shugabannin al'umma sun yi ta kira da shugabannin ecowas akan cewa su janye wannan takunkumi wanda kuma aka janye din tare da kira ga shugabannin niger da su saki shugaban kasa Muhammad bazum tare kuma da bayyana lokacin ko kuma wa'ani da za su miƙa mulki ga hannun farar hula to amma a mamaki duk da wannan halin dattako da kuma kyautatawa da su kungiyar ikon suka yi har yanzu su jami'an ko kuma sojojin kasar Nijar ba su nuna niyyar su ko nuna azama wajen aiwatar da abubuwan da suka kamata ba. Don haka in suka ci gaba da yin kememe shi kenan za a haƙura ne ba za su demokuraɗiyya ba sai sanda suka ga dama ba za a sake bazun ba sai sanda suka ga dama kuma ba abin da ecuador za ta yi kenan? to wannan abu ne wanda kaga abu ne da shi shugabannin kungiyar ECOWAS waɗanda yake shugabannin kasashe ne sun zauna sun tattauna barin ya ce maka ga matakin da za a ɗauka na gaba amma dai na tsufa ya abin da muke tsammani ne su su al'ummar Nijar ya kamata da kuma duk waɗanda suka yi kira a baya akan ECOWAS yanzu su juya su kira kan su waɗannan sojoji na Nijar da suka karɓi mulki ta haramtacciyar hanya akan cewa su duba su yi abin da ya kamata yi abin daidai su saki shi ba zun wanda suke rike da shi ba bisa ka'ida ba sannan kuma su mai da aniyar mai da mulki hannun farar kuna. amma ga alama magana demokradiyya ce ba sa so shi yasa suka kaura cewa ECOWAS ake gani ko? eto eh wannan shi yasa ma yi komai yanzu yana hannun zake cewa al'umma Nijar su ne ya kamata su yi jagora su fito su nuna cewa ga tsarin mulkin da suke bukata domin bayan da ka haɗa mulkin demokradiyya da mulkin kama karya na soja. to idan al'ummar jihar suka ga cewa su wannan mulki na soja bai musu ba su ya kamata su fito su yi jagoranci kiraye-kiraye ko kuma yin yunkuri wajen ganin cewa lallai an mai da mulki kan hannun waɗanda ya kamata wato farar hura. Jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. a ci gaba da kawon ku tattaunawar da shugaban sashen hausa na muryar amurka aliyu mustapha sokoto ya yi da ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar kan yawaitar sace-sacen mutane a najeriya aliyu ya ci gaba da tambayarsa kamar haka kana jin masu yin wa'annan sace-sacen yare din mutanen boko haram ne ko kuma akwai alaka tsakanin yan boko haram da masu sata yaran nan yan makaranta da mata da sauransu a wasu sassan ma da ah, na da ina na magana yanzu na shi wanda ya faru a borno wannan magana ce ta yan boko haram da kuma yawancin wanda aka sata din wato waɗanda suka tuba ne saboda haka mutanen cin su ana bi kuma da yardar Allah za a kwato su don har kamar biyar ne ko shida sun kubuta sun dawo kuma sun ba da bayanin abin da yake faruwa kuma za mu bi mu kare wannan abin. To kafin kuma wannan na 'yan makaranta ba Boko Haram ba ne. Wato bandit ne wayannan dai wanda suke kai hari a Northwest su ne kamar suka haɗu su uku group uku wato daba guda uku suka kai wannan wannan hari kuma muna biye da su mun san abin da muke yi kuma muna bi kuma da yadda Allah za a kwato su kuma shi ma abin da ya faru duk wanda yake northwest a yanzu ya san cewa sojoji sun ta da kaini suna bin mutanen suna fatattaka su lokacin da fatattaka ta fatattaka sun rasa makamai sun rasa kayan aiki sai suka fara zarukowa abuja suna ɗaukan mutane high profile wato manya-manya wanda za su samu kuɗi mai yawa su je su sai makamai wannan allah ya bamu nasara abinda suka fara yi a abuja muka dakile muka dakile wannan aka samu sauki a na abuja to shine suka je yanzu suka ɗauki wannan yaran da tunanin cewa ƙasa za ta ca a kan gwamnati Eh, sojoji na yadda za su zo su ci ga abin da suke so babban kuɗi ɗauka a basu su su taimaka mana. abin da ya faru a kaduna ya ba da mamaki sanin cewa kaduna tana ɗaya in ma ba ita ce a tsawon gaba ba tana ɗaya daga cikin wurare da ke da sansanonin ma'aikatan tsaro da yawa haɗa da sojoji da makarantu da sauransu wannan ba karo na farko da ake sata yara bana a kaduna me kake ji yake sa mutanen da suke shigowa cikin makarantu da rana tsaka su kwashe yara su tafi har su bar gari ba tare da an gwamnatin kare su ba babu ƙasar da za ta iya sa soja a kowane lungu da sako so waɗannan mutanen suna nan da masu basu labari suna fuskanta inda aka ɗauke kai aka fitar sai su shirya su zo su yi wannan abin da suke yi muna ta ƙoƙari mu kawo kimiyya na yadda za a rinka samun labarin fitowar mutanen nan kafin su kai inda za su barnar domin a dakile su a hana su fitowa amma babu ƙasar da za ta iya sa sojoji caɓe-caɓe ya zamana duk konar da kaje da saƙon da kaje za ka samu sojoji. Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar kenan a hirarsa da Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. shirin bin saku na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba ya kyauta Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boehausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 4 da minti 45 na yamma yanzu kuma ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Muni Barma. a makon jiya shirin ya samu bakuncin wasu shugabannin kungiyoyin masu bukata ta musamman da ke kasar ghana a kashin farko na tantaunawa da wakilin sashen hausa a accra idris abdalla bako sun yi bayani kan mafarin da suka tsinci kansu cikin halin tawaya abdulrazak isuf da malam halidu abin misali ne a wajen nakasassu ta la'akari da rawar da suke takawa wajen ganin an baiwa nakasassu damar a dama al'amuran jama'a da su a maimakon dogaro da bara a matsayin sana'a To a yau za mu ji kalubalen rayuwar da nakasassun ganar ke fuskanta da fafutukar da suka sa gaba a kungiyance wajen tafiyar da lamuran shugabanci. Na taba ni da kaina na shadafa na je mamobi mun gangano ana gini sabon ofis kusa da mamobi polyclinic na na force na je wuri su don find out kamar ba. Step da suke nan suna ma sun mummu ya ses. Da zana duba na ba mu na cikin listin nan ma. Amma wurin nan ne mu da kanmu ma kuma mu zo biya wani abu malam razak kwanaki na yi hira da wani lauya mai fama da na kasashe ma lauyan na ya gwada cewa da akwai wani kuɗi da ake biyan wanda yake suna fama da nakasa kuma suna zuwa makaranta to a lokacin da kake cikin manya na wannan kungiya kuna da labarin wannan kuɗi da ake bayarwa kuma yana shiga hannun mutanenku da kuka san cewa suna zuwa makaranta eh, wannan kudin yana nan daban-daban biyu akwai wanda ake kira shi bursary inda kana university ne mm. shi kake samu wannan kudi ina zuwa true scholarship secretary wannan ina ya juma sosai sannan izu kamar sai ka shiga first year ka ka samu kudi first year na mai yiwa shi kana third year ka samu first year yanzu haka muna da yara da yawan wanda suka kare ba samu nasu na final ba isa kuma ba kuma ana baka kudin na eke ainihin school fees ka bane ana baka ne wani abu da kima ka rufe makanka dan taimaka ne sannan akwai na 3% common fund da ake ba dan waye mu da ke cikin district kama inda ya ba da example a yawa so east ko a yawa so north isa wannan na ba ba wurin da suka fi su suke aiki ana ba wurin da maybe yanzu bai fara shiga suku ko kwa shi bai aiki ina da aiki hannu ya koyi wani tela ko sana'a dai sana'a ka apply ne a baka amma wannan kudi kuma bai zuwa kai da kai an ai kamar kasan muna da wata wata yake biya ko bayan wata uku uku ko wata hudu ya kamata kowane wata uku ko mu samu first quarter first quarter yi wata uku kenan eh, eh, sa shekara at least mun samu wannan kudi su hudu su fudu amma ya ya baka ya ke shekara an biya na biyu kadai kuma eh, da isa kudi na bai zuwa kai da kai ni zo kuma bai da yawa muna da yawa cikin community let's say na yaki ma yawa mm, so mm, mm. yanzu ba ni na wuri na yaki wurin nan wannan lokaci muna da na kasa almost wanda ke kyan ba kowa ke rajista wanda suka rajista almost 300 wanga kudi ya yazo 20,000 22,000 na wada ka ba wani san matsala ne eh. tsakanin kamar kudin na zuwa alheri ko abin da ya kamata yi na eh. Eh. kuna kira a kara ko dai oh yes ai wani abu a kara wannan percentage na kamata ya karo don ba daidai ba ne ala halidu kungiyan ku na nima ce kun kai kusan shekara biyu nima muna fama da matsalar masu bara kuma akwai nakasassu a ciki me kuke yi a kai kuna kuna da wani shiri da kuka yi ma wannan ko kuma kuke yi na ganin cewa an magance wannan eh, gaskiya na tura ni da piyaro mu mun yi wanga fira mun fita mun bi su mun muna musu maganganu kaman ba kowa force su join din mu a zuwa inda muka muka yi guda ba ke mu guda komi da muka fadi na ga mutane ga suna da yawa an ji amma inda ni kadai na tashi nake magana baji nawa kamar dai muna da yawa mun na zuwa ran su mutane magana da yawa amma just coming out fitowar su na shine magana ba wani shiri da kuke yi koya musu aiki ko ba su aiki ana muna da wurin koya aiki wurin takalmi na ni man gaba mu samu ba sanna don dai wani abu duka muna zuwa can na kasa na yakwata sun da wurin nan ana koya takalmi wurin nan nan suna dunki ma duka don kugiyar na muna da shi daban-daban daban-daban muna da yan mesok yan su ne wani abu zuba jikin su nan suke kamar eh, ruwan zafi ya zuba jikin mutum eh, da suka kone suka kone mm. irin na kuma muna da suna da nasu suna da nasu cikin su duka suna da federation mun nan mm. shi muna da albinos ke zabiya su dukansu mm. gurupu gurupu nan na kenan sa mu duka muna yi kadan da zamu yi mu yi ba mu yi mu push yanzu ni ina fama da na ƙasa kowane iri idan na je kungiya ya ce ban iya aiki ba ban da wani aikin hannu za a koya mun ba tare da na wahala ko na bani wani ko na biya wani kuɗi ba. don akwai doka cikin mm. gari eh. kama ma dai in kana neman ka koyi aiki eh. akwai wurin da ya kamata ka tai eh. an tuni ka isa ka in ka je kana cikin kugiyan nan manya kugiyan nan sun bai da kai su sha welfare sannan su kuma su tuni ka ka je rehabilitation center da ya kamata akwai in kafin su kuma ne akwai amma matsalar da ke cikin kayan gari bai yi ma komi ya kamata iyaye iyaye su mara ma baya matsalar mu dukan iyaye danji danji su ne masala don malam in ka haife diya ke kamata ka ba shi reno ya da ka ba diyan kan da bai da jarabta reno ka bar wanda ke da na kasa ciwo bai yi shi ya kamata ma a sa hankali kan shi isa ka bar min shi da mu na girman nan da mu matsalan cikin rayuwar shi kuma na ka ya zai kai wani lokaci ya kamata ya zama classroom ne ya zama kuma ya zai kai wani lokaci kana ba shi tuwo gida ne yanzu tuwo nan ya shan shi ya kamata ya fita waje je ba matsalan mu dukkanin iyaye da niji denji a government ba government na da laws kaka zo ka yi bara gaskiya amma an ka gidan yiwo ya ji ka kafta wani kafta ka je ka nema masala mu kino mutum duka ina ya ji moralize wani rayuwar da bai kamata ka yi ba bai kamata ka roki don wanka kana jin kunya amma da yin yiwa ya ji ka sosai kunyan na ya fita wani fita ka roki su biya su biyu su uku ya kare masalan da mu federation muke fi kenan don waɗanda muke gamu da su kan city duka muka kira sun ce kuri naku ya yi suna ce mana wai ku kun samu kan matsalar nan kenan don sun gaji tun gida malalidu ya dan ba iyaye shawara kai kuma me za ka kara a naka gaskiya da na tuna da na wangan ya fara an kai ni wuri-wuri da yawa wuri na na gaza kamar na tuna ma shi ne mai shi da ya zo mai shi ke maganin shi ya sha shigari a yakin shi zuba kan kafa iza yakin shi zuba kan kafa na aka aka aka aka makarewa aka nan nawa ne muka saura gaskiya mu suna da role su play lot because su suka kamu cikin duniyar nan tu su muka zo inda ba su yi ya su rika mu kamar ne su rika mu ba no matter what mu rika mu bai guda ni ya kan ganga mu guda guda sai na kafe ni ni second born yan wani wa yayi nan ke gaba na wani ke bayan nan duka ko na tafiya ni kade ni amma sometimes inda zai kawo ina yin shi kamar suna suna sami su fi don na gan kamar su da suna su tafiya kakkafan suna kaza kaza ana son batun su a fini amma ya zo ya ba ba mhm. amma iyaye nan ne ko ka yaro ya yake o blind ne o physically challenge albino ne o da same za ka duba sauran ka ba shi ma ina kannan nan losu shi mai je gaba to gobe in dai ba kannan ko da gobe in dai ni wani ajiye shi ya sa kaman ba na je wani wuri ni wani yana yi wanga ya sa ne na taba nan ni ya ba ni wanga ba shi da na call wani ba shi da je na bara ba ke state ba sa wannan nan ne ni na kama parent na ne su su ne su tashi su mu duba da way forward. Wani na kasa ta shi kai ilimi ya To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu karkare da wannan tattaunawa. Yanzu a madadin bakin shirin na ƙasa Abdulrazak Isuf da Malam Halidu da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdallah Bako. Ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima. ba za ta sauka. Madalla a gaida Sule. Yanzu kuma sai karatun Alkur'ani daga bakin yara albarkacin watan Ramadan. Sunana na Rahim Ayu kuma sai dan yi suratu sabbi. A'udhu billahi minash rajim. Bismillahir rahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غساء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفحت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا تعالى في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المذنب قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم مكيلا إن لك في النهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم madalla yanzu kuma ga برن duniya a takaice. a yau laraba shugaban rasha vladimir putin ya ce a shirye yake amfani da makaman nukila idan har ya ga ana yi wa ƙasarsa mai cin gashin kanta barazana yana mai nanata gargadinsa ga amurka cewa idan har ta tura dakaranta zuwa ukraine hakan zai matukar kara faɗaɗa rikicin putin ya bayyana hakan ne a wata hira da yi da gidan talabijin ɗin ƙasar inda ya ce mamayar da yi wa ukraine tsawon shekaru biyu ba ta buƙatar amfani da makamin na nukiliya kuma baya tunanin duniya ta ɗauki hanyar da za a kai ga amfani da makamin putin ya kuma kwatanta shugaban amurka joe biden a matsayin gogaggen dan siyasar da ya fahimci haɗarin da ke tattare da yakin makamin nukiliya sai dai wani babban jami'i a fadar white house ya kwatanta kalaman na putin a matsayin waɗanda ya saba yi yana mai cewa ba sabon abu bane jin irinsu daga bakin putin majalisar wakilan amurka ta amince da wani kuduri da mai yiwa ya kai ga haramta amfani da tiktok a daukacin amurka idan har kamfanin da ya mallaki manhajar wanda ke da headquarter a china ya ki amincewa ya sai da shi yan majalisar sun nuna damuwa ne kan yadda tsarin mallakin kamfanin ka iya zama barazana ga tsaron amurka yanzu za a aika da kudurin zuwa majalisar dattawa inda babu masaniya kan makomarsa alkalin da ke sauran karar da aka shigar da tsohon shugaban amurka donald trump a jihar georgia kan yin katsalandan a zaben 2020 ya yi watsi da wasu daga cikin tuhume-tuhumen da ake yi wa trump amma ya bar wasu da dama alkali scott mccarthy na karamar hukumar fulton ya rubuta a wani umarni da ya bayar cewa ya zama wajibi a soke tuhume-tuhumen shida daga cikinsu har da guda uku da suka shafi trump wanda shi ake hangen zai tsaya wa jam'iyyar republican takara a zaben 2024 sai da alkalin ya ce masu shigar da kara za su iya shigar da sabbin tuhume-tuhume a kan tsohon shugaban kasar wani harin jirgi mara matuki da isra'ila ta kai a kudancin labanin a yau laraba ya halaka mutum biyu ciki har da wani mamba a kungiyar hamas harin ya fada kan wata mota ne a wajen birnin da ake kira tayar da ke kusa da gabar tekun mediterranean kafa yada labarai ta kasar lebanon ce ta sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ta fitar masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu ne yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da jul leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu kila ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya salamu alaikum